الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شي قبل كراتون وانا اللي لتفسير على القرآن من جرمة har yau muna cikin surta ala imrana wato ƙarshe-ƙarshe gari ta muna shahina ɗai, daidai da ayar da allah maɗaukin sarki ke cewa wala ta hasaban nan lazi na kutulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آه بياني يا جباتا ga waɗanda ke son su zauna gida masu sa nauyin jiki ga 'yan uwansu cewa da su yi musu ɗa'a ba su fita ba wurin jihadi da ba a kashe su ba Allah ya magana cewa su tun kuɗe makansu mutuwa ‘yan magana su gaskiyata sai bayani ya ci gaba wanda ya zo jihadi amma Allah mai cikawa wurin jihadi ya samu shahada to ku waɗanda ada rayuwa kuna gida wala ta saban nan lazina kutulu kafku zaci waɗannan da an hakarkashi bitta kafifi lil jumhuri wata shididi limna amir fi lillahi domin daga addinin Allah li ajali dinihi to kakku zace su amwatan matattuna wato kenan sun mutu kamar yadda wasu ka mutuwa balhum a ahya'un inda a a'a su masu rayuwa na gun ubangijinsu arwahuhum rayukansu fi hawasil diyur tana cikin bali koton tsuntsaye kodaran waɗanda a kore tasarafu fil jannati haythu sha'a tana kiwo cikin aljanna da inda ta so kama warada fil hadisi kama yadda zo cikin hadisin ma'aiki yurzaquna ana azkita su ma'ana ana ciyar da su ya kununa wa yashrabuna min aljannati suna ciye-ciye suna shaye-shaye daga aljanna ta ki ahaya wato domin mai rai shi ka ci sha don haka sai an ka yi takidi don a kasan abin a yi bayanin ta suna da rayuwa kuma ga ƙari فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه يرزقون آه، farihi da suna masu abin nan halun min lami yurzaquna ta humullahu ga abin da Allah ya ba su min fadlihi na alkhairi ne huwa sharhu shahada shine wato ɗaukaka ta shahada wal fawz hayati al'abadiyya da rabautuwa da samun rayuwa ta har abada wal qurbu min Allah da kusantar Allah wasana'umu bai na'imil jannati da kuma ni'imtuwa da ni'imar aljanna waɗanga abubuwa suna sanya su farin ciki da nishaɗi wahum yastabshiruna alhali suna masu bushara yabrahuna suna masu farin ciki bil bushara bil bushara lillazina lam yalhaqu bihim ga waɗannan da attahi ba su riske su ba min khalin baya gare su min ikhwani yan uwansu na mu'minai wato wanda ya shahada abin ɗaya ke roƙo wanda a duniya ɗan uwa ne na addini shi ma samu haka domin abin da ya ga ya iske na ni'ima da umammiya a kuma wayu baddala badal istimali min billazina ay an ay bi Allah khawfun alaihim ba tsoro gare su suwa allazina lam yalhaqu bihim ga bushara ku zo ɗai babu tsoro walahum ya kazanu kuma damuwa babu ta fil akhirati kan rana abin nan lahira al ma'ana yabrahuna bi amnihim suna masu karfashi da amintuwarsu wa farhim da farin cikin su ne ma shaharu don abin da sun kai gani ma adallahu lahum abin da Allah ya tanada gare su don abin da sun kai gani wanda Allah ya ba su ya tanada ga waɗanda attahi to babu damuwa babu bakin ciki wabil ayati dalilun wannan aya ita ce hujja ala annal insana gairi haikalin mahsus wato mutum ba wani tsari na na wani abin nan mutum mutumi wanda ake wanda ake eji ba kamar a ce in ya mutu to shi kenan babu ji sai kuma ta rana a wa annahu la yafna bai karewa bi kharabil badan don jiki ne ya ruke wala ya tawaqqaw alai idraku kuma idraki ne bai tsayawa wa ta'allumuhu da radan tuwa tai gajin ciwo bai tsayawa muna tare da kuwa wato inda jikin ɗaina babu wata rayuwa da a ce sai mutum in ya mutu shi kenan babu wani abu wanda ya hukuma ji sai an tasai to ba haikal na gayar maksusin ba a haikal na maksus saboda haka ko ya mutu jiki na ya rubuje ya rike amma waɗanda abubuwa guda uku ba ya ga mutum wa annahu la yabna da karabil badani ba a cewa mutumin ya kare domin jiki ne ya riga ya roshi wala ya tawaqqafu alaihi idraku kuma idraki ne na ji da gani da abin da bai karewa wa ta'allumuhu da kuma radanantuwa sai in kama abin ji ciwo duk bai karewa wannan aya wa fiha hassun alal jihadi akwai kwadaitarwa akan jihadi wa targhibin fi shahadati da kwadaitarwa da neman mutum ya samu shahada kuma wa ba su ala wa ba su ala ya da kuma zaburarwa akan ƙarin aikin da'a don haka shi kenan in ya zama waɗanda uku na ga mutum to dama an ci wa ruhu ya ƙada iban nan jiki shi na bita sahulin au abin nan ko a daga da shi sama amma dai ruhi yana nan sannan ana ana da shi ana tawakkufi da shi na idaraki sannan kuma bai ƙarewa don jiki yaro shi Allah shi muna arziki wa ihmadun liman yatamanna li ikhwanihi misl ma ima bihi alayhi da kuma wannan akwai neman kwaɗaituwa ga wanda ke wato abin nan guri ga yan uwansa bi misali ma ni'ima bihi alai irin abin an kai mai ni'ima to shi ma yana da yana da gurin dan uwa ne yazo ya samu wannan wa bushara lil mu'minin bil falahi wannan aya ta gwada bushara ga mu'minin samun babban rabo yasabshuruna bi ni'imati yas يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون suna masu bishara bi ni'imatin da ni'ima ta sawabin lada li amalin ga ayyukan su min Allah daga Allah wa fadalin da alkhairi ziyaratun ƙari alai gare shi watan kiru ma litta don a girmama istiqiya wato kenan don girmama bushara yastabsharu kenan awwalan bi hali ikhwanihi wa thaniyan bi hali anfusihim wa anna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minina allah bai tozarta da ladan waɗanda sun kai imani da shi'a min jumlata yana daga cikin jumlan mustabshiru bihi abinda ake bishara da shi an yi adafinsa sa ala fadalin wa qara kisai bi kasar inna istinafan mutarilan dalla alai anna zalika ajrun lahum ala imanihi wannan lada ta gare su akan imani wa anna adamul imani sababu biya'ul al'amali. kuma rashin imani shine dalilin su zafta aiki wa yu'ayidu yana karfafawa annal lazilan yalhaqu bihim waɗannan da basu rusko da waɗanga masu abin nan shahada ba humul mu'minuna kafatan ay la yaji'u ajrul mu'min Allah bai tozartar da mu'min da da mu'minai kama la yaji'u ajrul shuhada kamar yadda Allah bai tozartar da ladan shahidai suwana الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم allazi nastajabu lillahi waɗannan da sun ka tanka ga kiran Allah war rasul kiran manzon Allah du'a'ahu kira ne bil khuruj da lil qital don yaki gadin gobe wato gobe wace min waqa'ati uhudin daga yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo gida da labari ya zo garai ya sa an yi shi la duk wanda ya hita uhudu wanda an ka sai da shi yaƙi uhudu to akwai buƙatar gobe a hita za a yi tahiya za ana rauha a tsaya ko kuma a kai hamra a asadi domin rauha su abu su suna can bari mu jiya hmm. tabiya ta odin wayewar swahiyar garin washe garin yakin uhudu lamma gahu lokacin da labari ya iso manzon Allah anna abasu yana cewa abasu yana wa asabahu da mutanensa lamma balagu an rauha a lokacin sun kai rauha huwa mawdi'un bainahu wa bainal madinati rauha tsakanin rauha da madina na wa arba'in na mil mil arba'in na sun bar garin madina sun ci mil arba'in to sai abu suyan ta ɗarsa mai ga zuciya da shi da mutanensa da Musa sun kai da na sani wa ƙalu sun ka ce la muhammadan ƙataltum ba dai muhammadu kun ka kashe ba wala kawa'ib ardatu kuma baku ku ɗauko ‘yan matansu kun ka kuturto baya gare ku ba bi isa ma sana'atu sir da abin da kun ka aikata yanzu yaushe za na yaƙi mu sai mu samu nasara mu yi musu kaca-kaca a ce mun dawo mun baro mu kashe muhammadu ba don me za mu dawo kowa bayan godiya ta babu ‘yan mata waɗanda ya zo baya <laughs> wahammu sai sun kai sun niyya ka san hamu yana da eh, sai an wuce mataki biyu na uku shi a hamu don daga hamu sai azu. daga azumi sai aikata ko aiki ko magana sai suka yi niyya bin ruju da dawowa to kasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi Allah ka bashi labari ba wani ba sai aka wada manzo Allah haka abun Suya da shi da mutane ne suna na suna za su karkare ku wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce la ya kharju ma'ana illa man kana ma'ana bil amr ayi sai la madina za a koma hita ma'araka amma ba wanda zai hita tare da mu sai wanda an kace da shi uhudu jiya shi da yaga abin da ya gani wani an sare mai hannu wani an yi mai abin nan wani huska ta kumbure wani da ke kace amma da shi za a kowa wani jihadi imani kai yanzu kai kotu ya kai ta kilomita goma ƙasa ta ce kwanta gobe an ka ce a ta ya ta kilomita biyu ka baka zuwa wallahi ka ko ba kan na ba to kaja Allah tsari wa kala jabiru fa kala jabiru sai jabiru ya ce to shi jabiru wa kana lam ya shar'a hudar bai halarci uhudu ba ya ce ya rasulallah ya manzon Allah hallafa ni abi cikin waɗanda an kake ba a zuwa da su wanda a gida wanda bai ta udu ba ni ina cikin wanda bai ta udu ba amma dalilin rashin zuwa na udu baba na ban gida ala sabi akhawatin bisa ga yan uwa bakwai in hake su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai matsayin ka wanda ke uhudu fa azina lahu sai annabi mai izini fakaraja ya hito fi asarihin baya gare su duk da haka bai shigo cikin sahu ba sai da an ka sai biyu duk abin da ga annabi ya akwai hikimat wasta khalafa ala madinati annabi ya bar wakili madina wanda ya tsaya matsaya ta yi Eh, ibn umul makatum makahu mai ido abdullahi da umul makatum shi a shi ya tsaya matsayin manzon Allah ya hoke gari bai ho gani amma wallahi ma'araka aka zuwa da shi wajen daga kai kai na cewa kai ban gami aka sace da ni a kashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na nan hatta balaga hamra asad sai da yake hamra asad wa hiya min al madinati ala thamaniyati amyal daga hamra asad zuwa madina mil takwas yana nan yana tafiya sai da yake wannan wurin Abu Suyan da shi da mutane suna can suna shirin dawowa wa alqallahu ruba fi qulubil mushrikina sai Allah ya jeho tsoro cikin zukatan mushrikai فذهبوا دعوا كما سدعوا سيكون كتفهية فأذكر عليه السلام بأمراء عصر يوم اثنين وثلثة والأربعاء النبي يا عجل سنسانياك انسناها امراء عصر سرانا التنين حتى لا تهدر با وقالوا يكدون تلك الليالي حمس مئة نارا sahabbai manzo Allah ya yi abin da su cewa a karkasu a tsaya a yi gungu-gungu kuma kowane gungu an kai a hasa wuta abinda sun ka hasa wuta 500 wuta 500 an ka hasa wuri daban-daban duk wanda zai taso ya tausai ce a ah! mutanen nan ko duniya suna sun bukiyawa mutum ba alharbu hudu'a fazahaba sautu askarihim saboda haka labarin yakin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ko ina cewa annabi ya fito da sansani wa khawfin iranihim da tsoron wuta ya cewa ko wuta ɗaya da an kasa ta fi miliyan labari ya kai fi kulle wacin ko wace ko abin ko wani abin nan ko wani lahiya kwanan su uku wurin nan sun maraja alaihi salamu ila al-madinati manzo Allah da aka ce kwana uku cewa lalle kabirai ba za wa manzo Allah da Madina wa hadhihi gazawtu hamra asali wannan shine ake ce magazawtu hamra asali wa kana sahabatu sahabai sun zamo tahammalul khuruja sun da sun daure mahita wa quruhum wato ne ya kun su wannan aka musu uhudu tashhabu dima tana watsar da jini raunin da aka yi musu jiya uhudu yana zubda da jini sun kai zuwa kuma yaki hatta la hutu ma'alau har kallara ta kubce musu kama kala ta'ala sun hita min ba da ma asabahum qaw bayan miya ku sun same su bi ode can uhudu bi fatah al-qadi lil jumhur wa hamza wa kisai wa abi bakar bi dhammi halugatani wal mawsul sifatu lil mu'minina aw nusiba ala al-madaki ko kuma an nasarce shi akan yabo aw mutahu habaruhu lillazina asanu minhum ya tabbata ga waɗansu ha kyautata daga cikin su bil khuruj da hita wata kau sun ka tsalci mukhalafata rasul sa'a manzon Allah suna da ajarun lada azimun babba babba la ya'lamu qadaruhu ghayru la in ba Allah ba wanda san gurgurdan wannan lada wa min lil bayani wal maqsud min zikri al wafaini madahun shi amanwa والتعليل لا تقي لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون don duk wanda ya amsa dukkaninsu ma wajen tsoron Allah na masu kyautawa na ƙara fi gaibi ya faɗa cikin wani tafsiri da ake ta mutuwatul gaibi fal kalamu fihi tajridun malaman balaga sun ce wannan magana akwai ta tajridi ciki jurrida min allazina tajabu lillahi wa rasul an yi ta jaride daga waɗanda sun ka tanka ma kiran Allah da kiran manzon Allah mina na an ka jarrada su al-muhsin wal muttaki an ce musu masu ihsani an ce musu muttaki inta to wannan yaki shine na hamrawa sai shine yaki na uku a cikin musulunci an yi an yi an yi abin nan yakin badar ko sannan an ka zo uhudu sannan ga hamrawa asadin hamrawa asadin ba a gamu ba wa ba da hamrawa asadi sariyata bi salamata bayan hamrawa asadi sai sariya ta bi salama ila ardi bani asadi zuwa kasar bani asadi sun masariyata abdullahi ibn anis sannan sariyata abin abu za ɗan wani hukuta amma shi an kashe shi ko? ni ne وقصل عنك سفيان بن خالد الذي يجمع الجموع wanda ka tara taro li rasulillah ga manzon Allah Suma ba su raji sannan za abin na aika saraya wani da ake ce maraji raji ma wasu ruwa na lihu zai wato waɗannan ruwan asharatun goma na amiruhum asum lusabiti wanda a shugaban yaƙi asibu ɗan sabiti wa fi ƙisatu hubaibu ke akwai ƙisar hubaibu mun san ƙisar bayanan nata summa ba su sab'i da ashab fi ilil ma'una sannan annabi ya aika mutum saba'in ashab ilil ma'una amirul munzurun na amur li tabligi dini don ida addini amma ba kutulu jami'an duba wanda dawo cikin su sun maga zo ta bani ne dayin ta tafi tana ta he sun su za ta riƙa ta tafi tana ta he wa fiya salatul haufi ciki an kai sallar tsoho bi nakala ta nahala sun badar sannan badar al-maw'id wanda ake alƙawali ho ga zawatul badar sugura shine yaƙin badar sugura wa ilaiha ashara bi qawlihi gare ta Allah ya nuna zancansa allazina qala lahumun nas الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ni'mal a Allah ya yi nune da magana ta yi cewa allazi na badalun min allazi na qablahu aw na'atun su ne waɗannan ƙala lahumun nasu waɗanda kararka abdul qaisi ko kuma nu'aymin mas'ud al-ajzi yace don nasu nan qala lahum nasu daban wadanga innan nasu daban domin kowane yana da ma'arifa ya ce musu shi abdul ko kuma na ayyukan bin mas'ud al-ajda'i ko ne cikin su jinga kai da ko ne na cikin su sojan hayana ka mi muka nan innan nasa lalle abu sufyana aba sufyana wa ashabahu wal ma'rifa al mukarrara huna lam takun ainihin ula lil qarinati ba ta farko ba to lalle ba su yana arjama ula kun sun tara muku taro ai aljumu'u taro da ya sasu lukun na sun buke ku sun tara taro suna ran zo don su fatattake ku sun buke wa zalika anna abasu yana muna tare da kuwa wannan lallai sai a ba su yare na da ya yi kira indan sirabi ne uhudu lokacin da juya daga uhudu da aka yaki uhudu ya gawa ya samu abin nan wata dama zai juya sai ce ya muhammadu ya ce mai na'am ya ce ma'udu na masu badar alƙabi abin da alƙawalinmu da kai badar baɗi amma in shi ta in kaso fa qala alayhi in insha Allah manzo Allah ce in Allah ya so to a ba su yana ya riga ba larabe babu abu mai nauyi gare irin shi alƙawali ya kwanci da musulmi da kahiri ne ku ya yi ya mutu da ya kwanci alƙawali to yanzu a shekara ta tawo bai son ya kwanci a aibanta shi ya hasan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kwanci alƙawari to a zai kasala ta kan mai bai son zuwa jihadi ma kana alqabilu kharaja abu suyana lokacin da baɗi ta yi abu suyana ya hito fi ahli makkata cikin mutanen makka hatta na zala mijin da sai da sauka mijinna mijinna binahi ya da zaharani tana nan gehe marar zaharani sun ji ɗawayen nan suna ‘yan shaye-shaye sun ma alƙallahu roba fi ƙalbi sai Allah ya je wa tsoro cikin zuciya abu su yana in kun zaba ku dawo ba wa ba da lahu an yarja sai bayyana gare ya koma gida to amma a azai za alkawali to wakila an ce homer bihi kabin min abdulkais a wasu ta tarabta waɗanda za suna madina wurin maira za suna sayan abinci madina sun shuɗe ga abasu yana su wannan karafka yuriduna al-madina suna nufin madina lil mayrati don kwada don su awo yace na ga ana so ku kira muna madina ni za ku zo abinci fa sharat lahu hamlul ba'iri ya sharanta ga zai ba su kaya rafuni min zabibin na zabibi amma sharɗi ala an yi sabbidu al-musulmina su tafi da barbaru sa musulmi sai jiki ya za su ƙituwa wurin yaƙi sai a ce su sun ga tsorata ba su fito ba shi ai ya hito ya ji ba su ya koma a ba su yana kenan wakila amma wasu mallaman tafsiri sun ce a'a laqiya na ibn odin ba abdul qais na ba nu'aym na bin mas'ud abu yana ya gama da shi wa ƙarƙadima qadima ya zo zai yi umra fasa alahu zalika ya tambayi shi yaya labarin mutanenka ya ce to suna can sun shiri za su tu za a haduwa bata ya ce mai turu Allah abin da ka so gare ka ka sai ka samu su na wani jiki ka su ta don a haramta su da tsoro ba mu ba wal ta zama lahu asharan min al-iblis zai ba raƙumi goma fakara da nu'aym sai nu'aym ya maza ya hita da makka ko waje da musulmi ne sa musulmi ya tajahazu suna tanadi don sai badar da lahum ya ce gare su ina ba kuna suka ce tani tanadi na mu yi ta zuwa badar yaushe suka ce gobe da lahum ya ce gare su a taukun fi diyarikum walan yaflir ku illa karim sun zo muku gidajenku ba wanda ya tsere cikin kuɗin in ba wanda ya gudu ba awa nuna an takarju ilayhim kuma yanzu kuna ne ku ta ku ta same su wanda zo gidanka ya fatattake ka balle kun ga wani wa qad jama'u lakum sai su ina faɗa mu gaskiya taron da sun kai sun ka tawo udu yanzu sun sun lunka luti balle fa kashawu wallahi ku kafce su wala ta harju ka kunta ilai zuwa gare su wanda magana da an ke yi kuma karaba abu sai aka samu wasu daga cikin mutane zuciyarsu ta yanki wa qala alayhi salam manzo mai kira da aminci Allah ce wallazi nafsi bi yadihi la akharu janna ilayhi walau wahdi na ranke da wanda ne na shiga hannunsa wallahi ko ni dai eh sai na kai haka kasan shugaba hmm. jama'a kun ji ba a kasala ban da tsoro eh ban da tsoro awo da fi ya ce ban da tsoro wallahi ya ji ya ji ji in ka sa gaba a al'amari da gaskiya to kawai wani sa kai kwana fakaraja manzo Allah ya hita fi sab'ina rakiban a cikin mutum 70 sama mutum 70 sun kabe manzo Allah sama Allah haka ba wahum yaqulu suna cewa hasbunallahu Allah ya ishe mu kuma fi sha'bana cikin wata sha'bana wa samala al-malik ibn rawaha annabi ya bar ibn rawaha ya hukuma dina kamin adawu wa zadahum hadha wannan magana cewa fa mu sai ƙara masahabbai imanin imani billahi da Allah waqina da tabbas yau adi da alƙawalin Allah wa qalu suka ce izharan li hamiyatil islam don bayyana tare musulunci ma ikhlasin niyya tare kyautar niyya wa ilan adamin du'bi da kun bayyana da rashin rauni hasbuna Allah Allah ya ishi mukafin Allah wa qalu sun wadai shi sun yada minsa ala wa zarahum wal ba'da hadha al qawl nusiba bihi wa hasiba bi ma'ana ismul fa'ili ne a hasabu idza tafaku idza la yasahidu idza mat ta'rifan fi qawlika namiji ka wani ni'mal wakil ma dalla da madogara shi Allah Allah ya ishe mu kuma Allah shine madogara al-mawkulu wanda ake jingina al'amurra duka zuwa gare shi huwa tazilun wannan zelata fil hadisi a cikin wannan labari Ya waqa'atu wa huwa tazil fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah idza waqa'atun fil amri al idan kun ka fada cikin wani al'amari babba faqulu hasbunallahu wa neman wakeel ku ce Allah ya ishe madalla da madogara muna tare da kuwa duk al'amarin da kun ka wada gare in dai al'amarin da yana sa muku ɗarɗar to karanta hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah zai muku mahita wallahi wallahi duk wanda yayi wannan yayi wurdi da wannan ko yayi wannan da safe duk wata rigima da aka masa wallahi Allah zai tsallaka da shi hmm, amin hmm. فانقلبوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم abu su yana yana can yana ganin a waya dibara ya yi jinga zai ba da raƙumi goma don a tsoratar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kan su hito a haramta su da tsoro ko kuma in abin nan abdulkais na ya yi alƙawalin kayan raƙumi na zabibi hmm. yana ganin su sun huta suna can gida suna sha da wasu su ku sahabbai tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun tashi sun ci gaba da zuwa badar wallahi sai sun kai isa badar kai mallan sun ka zauna nan badar dama akwai kasuwa wadda an nan badar wadda in ta kama titun yau sai ta kwana takwas tana ci to nan na kusa gari ta an kaso a yi ma'arakar to sahabbai su sun san dama da wannan kasuwar to hada irin waɗannan masu sa kaya bayan raƙumin sayar da su don ya an ka wurin wa'azi ko wani abu su sayar su su ma ba su yi irin wannan an ka kayan kayan sai su wasu sun ka rike kuɗi suka ce da su to da an ka gare an ka kwana ɗaya a kwana yiwu aka gaba magana yaƙi ko babu labari masu leƙe sun ce sun leƙo kuma sun da babu labarin za ku su sai kawai sahabai suka shiga kasuwa saura ku su suna can suna dafu fankalabu da aka gama kasuwa sai sun ka juyo ga sun ka damin badar daga badar bi ni'matin min Allah da ni'ima daga Allah abitin lahiya wata bace da tabbata alal imani wa ziyaratin fi da ƙarin samun alkhairi ciki wa fadalin da riba rimon riba fi tijarati sai sai suwa sai shi kasuwa wayannan wallan a ta badar su lokacin sun gazo badar wa fauɗe haƙuƙan su ne sai kasuwa ga badar wa kana mawdu su ya zan bayyana kasuwar dama ita ce lahum gare su bil jahiliyyah tun zamanin jahiliya yajtami'una ilaiha suna taruwa ga wannan kasuwa kullu kowace shekara 8 kwana takwas kwana takwas aka yi ana cin kasuwa shi ita aka cin baje kolin ko eh kuma sai baki kuma sai ba ko ba to baje koli a fa qamu biha hasu tsaya nan kasuwar tilka samar ta dauka kwana takwas fa ba'un sun sayar wa asabu bid dirham dirhamaini duk wanda ya zo da naira dubu ta koma dubu biyu wa qalabu ila al sun komo madina salimi da ba wanda ko ice ya kwarzana kama qala ta'ala lam yasasu su muni bai shahe su ba miya adu na makiya bi katalin da kashi wala darba liyawni wattabahu lilwada kuma sun biyar da Allah bi da'ata rasuli da manzon sa da'a fil khuruj hita allazi huwa munadul hawz wanda shine marata ya samun rabbanta bi khairai daraini da alkhairin gidan duniya da lahira wallahu zu fadlan Allah ma abuci alkhairi na azimin babba babba ala ali da'ati aka ma abuta da gari shi hay su tafaddala bagiran da Allah ya alkhairi alaihim akan su bi da tabbata wa ziyaratul iman da qarin imani wa tawfiqa da katari lil mubadara ga gaggawa ila jihad zuwa ga jihadi wa tasallubu da tsauri su dini ga addini wa izharul jur'ati da bayyana da ƙarya hali yajin zuciya alal adu akan makiya wa bai da tsarewa min kullu su ga dukkan muni Allah tsare su wa isabatin naf'i da samu amfani ma zamanil ta da kuma Allah ya lamunce ba da ba su lada wa fi tahfirul lil mutakhallif nan akwai hasara ga wanda ya zama ne gida wata hada ya ra'ayi da kuma ra'ayi nai wallahi ya kuskure حيث حرم نفسه يا يحنى متيني ما هذا به أبن دوت أنك بايا الله سنسى ربان إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين تكذا duk lokacin da mutum ya zama ɗan koren mara gaskiya to ɗin suke ka ta san al'amari da gaskiya wani ya zo ya tsorata ka ga al'amari da dawo baya don haka abu yana ya sa abdul ko ya sa nu'aym bin mas'ud al ya zai tsoratar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ku waja baya waɗancan ba ku yarda me ya kani a tabbatar da ƙarya kahirci ya dawo ga duniya to wannan dan magwadi na ga duk abin da ya shahi addini ko abin da ya shahi gaban gyara duk wada rashin gaskiya ya ma daɗi wallahi kakka yadda da shi dawo ga abin da gaskiya wallahi Allah zai taimake ka kuma ka ɗaya don haka Allah ce inna ma zalikumu shaydan inna ma zalikumu ay alqa'ilu inna nasa ila akhirih almusaddiq mai samu kunawin jiki ash-shaydan shaydan na kaga kuma shaydan habaru wa ma ba'dahu bayanun li shaydanatihi bayani na ga shi aw sifatu ma ba'dahu habaru wa huwa yukawwifu awliya'ahu yana tsoratarwa yana tsoratar da masoyansa yanzu duba waɗanga da a tare da manzon Allah waɗanda annabi ya ce duk wanda an kai ma'araka uhud da shi da shi a gobe da lu'aima ya zo tsoratar da su an ka samu sun yi fatara ba abuhum to suna an ka ce auliya duk wanda ya daljare ita ba alƙa'idi na waɗansu ke zaman su anil khuruj gabar ita ma rasulullahi ta da manzon Allah ayyu hawa hukum ya qorata da ku auliya masoya ne allazina hum abu suyana wa ashabuhu ga wannan tafsiri ko kuma hu shi shedan na yana tsoratar da ku masoyansa ka kunta. fala ta kawo ka kuji tsoron su addamir lin sani alal awwali Walal, wala awliya ala sani wa khafu li kuji tsorona, na fi tamki a hitarki amri a cikin bada al'amari na wa jahidu ku jihadi ma rasuli ta da manzona in ji Allah in kuntum mu'mina in kun zama su imani fa innal imana lallai imani ya katali yana hukuntar da isarun zaɗen خوف الله تورا الله على خوف ذات كان تورا متاني والله ما إيمان يجوز تورا قوة في الله إن كدمت الله شك متاني دوانا أبو نا الله تو إيماني أبيلا أما الأمر إن الله نا تو والله كواني شمو إيمائي الله كما كيم قال المحاسبين kullum an azama haibatun Allah ko yaushe tsoron Allah ya girma fi su duri auliya a cikin kiran masoyansa lam ya habu ba wajen tsoron gairar wani haya aminu don kunya gare in dai kana masoyin Allah in tsoron Allah ya cikin zuciyarsa wallahi za ka ji tsoron wani don kunya kai ga gaskiya ka kisa ka taimaka ma ƙarya don ji tsoron ko kunya wani tsoron Allah an ya kawo ma a su shi tsoron wani ba Allah ba inta wa ma taqaddama min anna hadhihi ayat duk abin da ya gabata waɗannan yi nazarar ta sauka fi kisata ga zo ta marar sugura wa anna kisatu rakab abd qaisi wa nu'aym ibn mas'ud ma'an kana ta fiha huwa ma fi a tafsir tafasir wannan shine mahiyo abin a cikin littafin tafsiri ومن المفسرين ما يجعلهما في قصة حمراء والأسج لكن ما لما تفسير أفون تفسير قصة حمراء والأسج قال في قبلها وبيّن في الباب التاويل بأن قصة الركب عبد القيسي كان في قصة حمراء والأسج وقصة النعيم كان في قصة برد سقرى حيث قال في إن أبا سبيان وأصحابه lamma sarafu min uhudin balagu rauha'a a ala insirafi sai da nasu ne bijuwa wasu ila an qala hayati wa marra min wa marra rakab min abd al-qais fa qala lahu abu ina za ku qalu al-madinati al-ajal al-mayrati za muna madina da mu yau qala sai ce fa hal muballighuna anni muhammadan risalatan shin kuna iyar min da takarda zuwa ga muhammadu ku iso sako wa a'milu lakum iblakum zabiban bi ukaz in kun iya ku zo da raƙuman ku ukaz zan zan dora muku kaya kowane raƙumi zan aza mai zabibi idza wa hukum wa in kun zo mata qalu na'am suka ce muna iyawa qala idza muhu idan kun ka zo ma ukaza eh, in kun ka zo mishi shi Muhammadu ku aka baro ku baki labari anna sa'irun ilay gamu nan zuwa wa ila ashabihi zuwa ga su kuma linasta sila baqiyatun don mu da karkare su mutum ku saura yace kamar ka in Allah su da mun zo muna iyarwa ya ce to ku zo kaza jura kuma ku za a ku zabibi abu suya ne na gani awa ya kare yawan sarrafa abu suya sai abu suya na koma gida kaga sai a ce shi ya yi zo an ce ba su yi ta ba ya koma wansa abu suya na ila makata wa mara raka bi rasulillah sallallahu alaihi wasallama ko da dalage na abdul qais suka zo manzon Allah wo bi hamra al-asadi shi shi na amra asad har ya hito madina ya mil takwas wa amaru bil ladhi qala abu suyana suka wada mai abin abu suyana yace fa qala a sabu. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi da saban sa azmuna allah wa ni'mal wakil thumma sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajan ila al-madina sannan manzo Allah ya koma zuwa madina ba da ba da salatin bayan kwana uku kwana su uku suna jira amma abu sufyan bai hito ba ya koma gida matsoraci amma wancan lokaci wa qala mujahid wa ikirama, mujahid da shi da ikirama kun ji ikirama ko nazara hadhihi al-aya fi sun badr sughra thumma zakara qissatu abin abi sufyan wa qissatu ma'a nu'aymi wallahu a'lam Allah shi sa asiri ne. وقال ابن جواهر الانسان في قوله الذين قال لهم الناس الآية وهذا القول قائله الركب من عبد القيس لرسول الله وأصحابه حين حمله أبو سفيان ذلك لوكت الأبا سفيان يقول أبو سفيان والناس الأول هم ركب والثاني أكثر قريش هذا قول الجمهور وهو الصواب كما شيء ديدي wa qawlu man qala inna al-aya nazala fi khuruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila badr as-sughra wanda wanda yace zancen wanda yace aya ta jida gaitan manzon Allah zuwa ga badar wanda a karama limi ala abi suyana wa annan nasu huna nu'aymin mas'udin qawlun da'ifun zance na mai rauni wannan zance rauni ne ya rauni inta wa ba da bare hadhihi gazawatu alaihi salam bi zamatul jundal jam'an hunaka wasu tarona can yazlimuna man yamuru bihim thumma gazawatu handaq wa sayati insha Allah wallahu a'lam wala yuzilka nan za mu fara sai tafsirin alkur'ani mai girma daukakin ashe abdurrahman isa jiga allah ya saka da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da ainihin tafsirin alkur'ani mai girma gobe a garin birnin kebbi insha allah sannan yau laraba kada manta da karatun da ake gabatarwa shi ya gobirawa kamar yadda an ka saba insha allah sannan wa'azin da aka sa wanda za a yi a sagi gobe insha allah an daga wannan wa'azi sai sati mai zuwa insha Allah Allah ya taimake mai ba mu nasara sannan kada a manta da karatu riyal salihin ranar juma'a insha Allah kamar yadda an ka saba Allah ya taimake mai ba mu nasara yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine Malam Abubakar Umar sai dai akwai bayan Allah masu neman addu'a a sannan sati mai zuwa insha Allah akwai zuwa samina na a ana wakan assalamu alaikum mana nuna ya sanarwa sanarwoyi ya rage wata kamar da an ka faɗa yau allah ya ƙaddar yan agaji za su zo garin kamba su buɗe kamfin na jiha kuma za a rufe wannan kamfin ranar lahadi ko buƙatar halartar jama'a bayan haka kamar da ya faɗa akwai halartar samina wadda za a yi a garin jos ta ƙasa kuma wannan samina za a fara ta 20 ga watan sha'abana za a ƙari 23 wato kwana uku na za a buɗa ta ranar alhamis amma za a rufe ranar lahadi sannan registration dubu hudu ne banda kudin handa awar da mutum zai fi. ana gayyatar al'umma su ba da haɗin kan su sauraro akwai amfani ga wannan samun da kuma latocin da za a yi dukkanin abin da ka sani na mahiyan mayadin ana magana a kansu wanda haka wanda allah ya ba iko yana iya zuwa to ya kokari shi halarta wanda bai iya zuwa da Allah ya taimaka ma mai zuwa yanzu ka da tiɗin ga yana son zuwa yanzu yan wani ɗauki nauyin ne haka ga shi nan ayin kuma akwai yaren su da yawa ko kai na zuwa ba Allah hasan ai yana da kuɗi saboda haka yana da kyau a taimaka ko akwai kuɗin zuwa a taimaka ga wanda bai samu zuwa dai ba sai maka dauki nauyin mai zuwa Allah ya taimake mu a sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك اللهم أنا ربك دوانا سونا ما لديك كانت تدم والله ساكا مثلا على خير كتارا مثلا فيها كتايا براي وسن زرية نسام باكي دايا muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa musulmi masu bukatoci daban-daban Allah ka sani maza da mata Allah ka biya musulmi bukatocinsu na alkhairi marasa lafiya mu gida ko asibiti masu ya tsaye Allah muna roƙonka ka basu lafiya Allah muna roƙonka ka karbi ayyukan mu kyawawa kula kula mu Allah ka yahe muna Allah ka amintar da mu abubuwan da duk muke sauna na tsoro Allah ka amintar da mu Allah ka zama muna maga ishi ga duk abin da muke jin tsoro a kai abubuwan da muke fata na alkhairi Allah ka ba mu Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهجا ومن كل بلاء عافية اللهم زدنا إيمانا وتفقها في الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة عامة فغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين